bisa wani bincike da hukumar samar da abincin majalisar ɗinkin duniya ta yi na cewa mai yawa ana iya samun karancin abinci a shiyar arewa maso gabacin najeriya daga watan yuli zuwa watan agustan 2018 da haka ne hukumar ta yunkuro wajen tallafawa manoman da ke wannan shiya da irin shuka don bunƙasa sana'ar noman rani hukumar ta dai kaddamar da irin kayan abincin ne a garin maiduguri da kara da dawa da masara da shinkafa da kuma kayan miya da manoman rani da suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha shida za su amfana da shi shugaban hukumar samar da abincin majalisar majalisar ɗinkin duniya Mr. Sofyan Koroma ya ce hukumar yanzu hakan na shirin tallafa mutane dubu ɗari bakwai ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanonin 'yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu. In Borno State, about 270,000 people distributed in 16 LGAs will benefit. Ya ce a jihar Borno kaɗai ana tsarin cewa kimanin mutane 270 ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga kananan hukumomi goma sha shida na jihar. Ya ce abubuwan da za a samar ma waɗannan manoman sun haɗa da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa da ma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida. Under this program, 400 bulls will be distributed to youths for fattening and income generation activities, while 6,600 goats will be distributed mainly to women. Ya ce a shirinmu kuma na taimaka al'umman shi a arewa maso gabacin Najeriya. A ƙarshen wannan shirin da za mu raba shanu guda ɗari hudu ga matasa da kuma awakai dubu shida da ɗari shida a ƙasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu. The overall objective of our program is to contribute to the improvement of food and nutrition security of people affected by conflict in northeastern states. Mr. Kuroma ya ce mahimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya shine don mu bada tamu gudumawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da gimu ya shafa a shirin arewa musu gabacin Najeriya. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani? Tabbai kiran da yawa gwamnan jihar Borno Honorable Bulkan Shatima. Abin da ke tafe shine da aka samu matsalar nan da fari muka tuntubi shugaban kasa President Buhari an fi sabilillahi tsakanina da Allah nake gaya maka yana kaunan Borno ya ba da umarni aka saka mana abinci daga strategic grain reserve sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba kuma suna so su koma su. kaga dole a sake dokar matakan da za a rufa musu asiri har ma noma ta bana ta zo abun da mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba babu wata jiha da ta yi ko rabin abubuwan da muka siya gashi nan gani ya fi korige gashi nan duk a kasa kowa zai gani to insha Allah wayannan kayan duka ba don ado muka ajiye su ba mun ajiye su ne don mu tallafa jama'a mu da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan zamu tura cikin jeji sai fara aiki yanzu dai an iya cewa an so mu samu ƙwarya-ƙwaryan zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka zai ba manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani ci gaba da harkokinsu da sukan ba da gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya